Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaro masu sintiri sun yi karo da 'yan kirani su goma sha bakwai a dajin asamaka na departama ɗin arlit a yau aka kaddamar da wani taro domin magance al'amarin tsatsauran ra'ayi ga matasa a jihar difa hukumar 'yan sanda ta farin kaya ta kama shugaban kawancen jam'iyyun adawa na a amadu jibo max a shirin musamman akwai rahoto a kan ziyarar tawagar kwamitin 'yan majalisar dokoki mai yaƙi da tahiyar 'yanci rani ta barauniyar hanya ga labarin ɗaya bayan ɗaya a safiyar yau ce shugaban kawancen jam'iyyun wato adawa frddr amadu jibo mai lakanin suna makas ya shiga hannun hukumar 'yan sanda ta farin kaya a yamai a halin yanzu ba mu kai ga sanin dalilan kamun da aka yi masa ba za mu dawo da cikakken bayani a shirye-shiryenmu na gaba. Ƙungiyar farar hula ta kadara ta fitar da wata rubutacciyar sanarwa a yau Litinin 15 ga watan Maya na da sha bakwai dangance da tsarewar da aka yi wa abdulrahman Insar ɗaya daga cikin mambobin kwamitin jagorancin wannan ƙungiya a Agades. A shi ne jami'an hukumar 'yan sanda suka kama shi inda ake zarginsa da ƙoƙarin tura jama'a wato su tada kayar baya ta hanyar shafin sada zumunta na Facebook. a cikin sanarwar wato kungiyar kadar ta yi kira da a saki abdulrahman insar ba tare da bata lokaci ba har ma da dan jarida baba alfa na gidan talabijin da radio bonfere da kuma amadu jibbo max na wato shugaban kawance fr ddr da aka kama a wato a yamai. A makon da ya gabata jami'an tsaro masu sintiri sun yi kicibis da wani gungun 'yanci rani su goma sha bakwai dukansu maza da ke tafiya wato da kafa a kan hanyar su ta zuwa Algeria. Sun haɗu da su ne a yankin Asamaka gari mai nisan kilomita goma sha biyar da iyaka Algeria a cikin departama ɗin Arlit. Prefen Arlit na fana Mayaldu ya yi wa gungun Muhammad Dantani ƙarin bayani ta wayar tarho. A satin da ya gabata jami'an tsaro da suke sintiri sun ɗora hannu bisa waɗansu mutane goma sha bakwai duka dai 'yan Nijar ne waɗanda suka fito daga dogon dutse tawa maraɗi kuma suna tafiya a ƙasa ne suna jira a zo neman su. An kawo su ne a nan Alit saboda matsalar safarar bakin haure wani gungu ne gare su da ya kumshi masu tafiya da su waɗanda suke ɗauko su daga cinta tawa ko kuma daga kance. ba sa biyar hanyar wacce akwai jami'an tsaro masu bincike. A kusa da a sama ka suke kai su aje, sai su kuma na Algeria su ɗauke su. A wani labarin kuma har yanzu ba a gano 'yanci rani su akalla sattin ba da aka bayyana cewa masu jigilar su sun bar su a arewacin Asamaka da nisan kilomita ɗari waɗanda suka fito daga wato cibar wato cinta baradan kenan. A cikin wata wasiƙa ta ranar goma sha ɗaya ga watan Mai mai ɗauke da sa hannun ministocin harkokin wajen harkokin cikin gidan ƙasashen Jamus da italy Thomas de maizière da kuma Marco Miniti sun yi kira ga tarayyar Turai da ta aika da wata tawaga a iyakar ƙasashen Nijar da Libi domin lura da kuma daƙile kwararar bakin haure da ke biya ta wannan bangare domin shiga ƙasashen Turai, in ji wato gidan rediyon Faransa RFI. majiyar ta kara da cewa ministan cikin gidan kasar itali ya bayyana cewa an samu ragowar kwararar bakin haure wato a kan hanyar balkans da kashi sama 86 cikin 100 yayin da lamarin ya karu wato kan teku ta mediterania da kashi 18 cikin 100 domin raka shirin yaƙi da mayakan ƙungiyar boko haram ƙasar nijar tare da haɗin gwiwar jami'an jami'ar difa sun suma wani taron ƙasa da ƙasa a yau taken haɗuwar shine raba matasa da tsatsauran ra'ayi da kuma mayar da tubabin 'yan boko haram cikin al'umma mayyan masana daga sassa daban-daban na duniya za su ba da lacca a wannan taro ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu ya yi wa wakilin adam babu karna karin bayani sanin kowa ne yankin difa ya galabaita matuka saboda tashe-tashen hankula na boko haram amma yanzu sannu a hankali kwanciyar hankali ta fara dawowa to saboda haka jami'a ta birnin difa ta ce ya zama wajibi ta gayyato masana daga kasashe daban-daban na duniya su zo a yi mahaurori a yi laccoci domin a samu hanyoyin samar da zaman lahiya dawwamamme sannan wannan matasa wanda aka yaudare su suka shiga ayyuka irin na boko haram a zo a ƙara faɗakar da su a game da batun zaman lahiya sannan kuma a lalubo hanyoyi na samar musu da ayyukan yi abinda zai sawa su manta kwata-kwata da shiga wasu ayyuka na asha. Ministan cikin gida Muhammad da Bazum ya isa a garin Agaras a yau da safe bayan ta huta tawagar ministan ta shiga a cikin yankin Kawar inda za ta ziyarci Bilma Dirku da kuma Sigidin a cikin kwanaki biyu. A ranar Juma'a da ta gabata dubun dubatar kwamfutoci a cikin kasashe akalla tara sun huskanci wani mummunan kutse wanda ya hana a yi amfani da su. Wannan lamari ya shafi kasashe da dama da suka ci gaba. Tuku hakan na iya shafar kasashe masu tasowa kamar Nijar. Dauda Amadu, Darakta General na kamfanin Novatec mai aiki a fannin fasahar zamani ta sadarwa, ya bada amsa a zantawar shi da Tarnan Fudai Ahmed. En ransomware. wani tsari ne da ake sakawa a bisa kwamfutar mutum a matse waɗansu bayanai a cikin kwamfutarsa sai a nemi ya biya diya. Waɗannan farmaki da ake kai a cikin yanar gizo mafi yawa ya shafi kwamfutoci ne masu aiki da tsari na Windows. Ƙasar Nijar ba ta tsira ba saboda tana bisa yanar gizo. Mafita ita ce mutum ya saka antivirus a bisa kwamfutarsa wanda komai tsadar antivirus ɗin idan ka saka shi a bisa na'urar to zai iya kare ka daga wannan farmaki. Kuma ku rinka kiyaye saka kowane irin kile a cikin na'urar ku. Saboda idan akwai irin waɗannan hare-hare to za ku iya samun bayanan ku, Kuma lokaci zuwa lokaci ku rinka ajiye bayanan ku a cikin na'urar ajiye bayanai ta daban. Kaɗan daga cikin irin matakan kariya daga ire-iren waɗannan farmaki kenan. mesures vraiment préventives pour faire face à ce type d'attaque-là. Yau Litinin sha ga watan Mai na dubu biyu da goma sha bakwai wata ranar karrama iyali ce ta duniya. ta ranar ta bana shine nauyin da ta yi a wuyan iyali wajen tarbiyya da ingancin rayuwar yara. Al'amarin tarbiyya dai ya kai wani matsayi wato mai ɗauka hankali a nan Nijar. A yau mun haɗu da wani uban iyali da ya bayyana yadda yake tallafawa 'ya'yansa domin tabbatar musu da kyakkyawar tarbiyya wato tun gida. concernant l'éducation par rapport aux enfants. Abin da ya shafi tarbiyyatar da yara yana farawa ne tun daga yarinta bisa bibiyar yaro a ina yake zuwa a ina ne bai dace ya shi ba sannan kuma akwai makaranta ba wai a saka yaro ko kowace makaranta ne a'a saboda a yau duka abubuwan da ake yi a bisa tituna ana yin so a cikin makarantu to sai dai ganin yadda karatun boko ya tabarbare tare da yajin aikin malamai ko yaya kuke tunkarar wannan al'amari to kun san ko a gida akwai malamai da suke zuwa su ba yara karatu. Sannan kuma ko a cikin makarantun boko masu zaman kansu ba a rasa 'yan matsaloli. A hali yanzu dai makarantun boko na gwamnati komai ya taɓarɓare sai a hankali. Sai kawai idan kana da hali ka kai ɗanka a makaranta mai zaman kanta. Idan ba haka ba to ba mu fita. Il faut inscrire ton enfant dans des écoles privées. Il n'y a pas de solution. A fagen wasannin motsa jiki a jiya ne aka soma gasar cin kofin nahiyar Afirka na kwallon kafa na 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai da kuma wasannin tunkaɗe da dare na rana ta ashirin domin shiga kwamɓarar kwallon kafa ta kasa ta 'yan ajin farko. Bari mu yadda ta kaya a wannan rahoto da Sumana Ahmadu ya haɗa mana, Muntari Muhammadu ya fasara. Sabon shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka cewa da Kaf Ahmed Ahmed a karo na farko ya kalli kwamɓalar cin kofin 'yan ƙwallon ƙafa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai, inda 'yan wasan Gabon ne masu masaukin baƙi suka buɗe fagen, waɗanda 'yan wasan Gine suka lallasa su da ci biyar da ɗaya. Karawa ta biyu kuma an yi ta ne tsakanin Cameroon da kuma Ghana, inda Ghana ta lallasa Cameroon da ci hudu da da nema. Su kuma 'yan wasan Mena Kade na ƙasar Nijar da suke halartar wannan kwambala waɗanda suke a cikin rukunin B a yau ne za su kecire ni da 'yan wasan Angola. A bisa abin da ya shafi kwambalar cin kofi na ƙasa a mataki na farko. A ranar Juma'a ne AS Fan suka kara da Taguru ci hudu da biyu a Kokana ta ci AS Duan da ci biyu da ɗaya. Irana da Jangorzo sun tashi ne ci biyu da ɗaya. AS Sonidep ta ci Olympic da ci uku da ɗaya. AS Nijelek da Le Sahel suka tashi barambaram baram AS uh, da kuma AS Police sun tashi kunnan doki ne da ci biyu-biyu. Sai kuma karawar da ya kamata a yi a ranar jiya tsakanin AS JN uh, da kuma Racing an ɗage shi sai a ranar yau. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau. ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5:40 sai shirin namu na musamman. Wata tawagar kwamitin 'yan majalisar dokoki mai yaki da tafiyar 'yanci rani ta barauniyar hanya da ke kumshe da 'yan majalisun su hudu ta haɗu da masu ruwa da tsaki a harkar fatacin 'yanci rani a babban dakin taro na ma'aikatar gwamnan jihar agadas da mambobin ƙungiyoyin fararen hula da kuma matasa maza da mata na jihar makasudin ziyarar shine samun cikakken bayani dangane da lamarin wato 'yanci rani a agadas din wakilinmu musa maman ya haɗa muna wannan rahoto wanda muhammadu ya fassara. Yin la'akari da girman ta yadda tafiyar bakin haure ta barauniya hanya a Nijar take ci gaba da kamari ne, aka gaggauta girka kungiyar 'yan majalisar dokoki masu yaƙi da wannan safarar. A Agares tsawon lokaci ta kasance dandalin ficewar bakin haure, mataki na ƙarshe kafin shiga cikin Sahara a iyakokin Libya da kuma Algeria. Don haka ne kungiyar 'yan majalisa da suke yaƙi a wannan al'amari suka zaɓi wannan yankin na Agades domin gudanar da rangadin su. 'Yar majalisa Amina Saminu Lawali ita ce shugabar kungiyar. Mahimmancin kirkira wannan kungiyar shine kawar da safarar bakin haure ta barauniyar hanya. Mu muna son a saka ka'idoji a cikin al'amarin. A ci gaba da wannan rangadi muna da gurin shirya wani taro ga 'yan majalisa wanda a ƙarshe za a sake duba dokoki da ke akwai da kuma duba yiwuwar samar da waɗansu. haɗu don d'autres. A yayin haɗuwar da yawa daga cikin mahalarta taron sun nuna adawarsu da wannan doka ta dubi da goma sha biyar wacce ta haramta safarar bakin haure. Tarawore Hamidu ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula ne a nan Agadez. Les majalisa a yayin da suke kada ƙuri'a akan wata doka ya kamata su rinka tambayar ra'ayoyin 'yan ƙasa ta Kowa ya san da cewa wannan dokar an zaɓe ta ne, amma kowa bai goyon bayanta. Mu ba mu da matsala ta bakin haure a nan a Gadis. A can Turai ne suke da matsala, kuma Turai ne ya dace samar da doka na hana safarar bakin haure ba Nijar ba. Saboda duka da yake ana aiki da wannan dokar a Gadis amma bai hana safarar bakin hauren ba. Bakin haure suna zuwa ne suna tafiya. Kawai hanyar agadis ce suka ƙauracewa saboda ko ina a cikin Sahara akwai hanya suna iya kai ga Sahara kowane lokaci. a mille et une portes. On peut à tout moment avoir accès aux deux Hukumomin jihar agadis dai su ne a sahun gaba wajen samar da mafita akan wannan matsala sai dai a cewar gwamnan jihar agadis har yanzu akwai can aiki. A gada mun tare Muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman da shi muka karshen labarin namu na maricen yau. Amar da Adama da Wakil ta tsara shirin da kuma Hussein Isaka da hada muna sauti Asuman shi ke salama da ku. Gungun Muhammad Dantani ya shigo domin ya gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A arlit Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da biyar da dugu 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.